واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا kuma idan aka jefa waɗannan kafirai a cikin jahannama cikin wani wuri mai kunci an ɗaura hannuwansu zuwa ga wuyoyinsu da sarƙoƙi sai su yi wa kansu addu'ar hallaka don ko sa samu kubuta daga gareta.